أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allah ya leburo be littafi ko ne jiya aqaidu shi'at al-ithna ashariyya su'alun wa jawab yaman wace ko a Sheikh Abdulrahman ibn Sa'd al-Shatri littafi gane ji bayani tiya enaji shiya na je jimina ya da ba imamu gogu bai ne ta kwankurfin gbajo ya akida sokwa-sokwa insha Allah in ba su ko shi zuwa ya kasa ta yi shi bai guta ji shi zuwa ni na mawuce gala ilo ya zo bayan ga gibe jeyan shi ni bai gubaci yana da ya ce kasa ta ne a gadagba na gayiyan e e ya shi bai guni ciyan gama layi lo ya gagiyan shi ni bai guta gan هل يوجد في اعتقاد الشيعة حشر بعد الموت قبل يوم القيامة نبا eba akida ina shi aje ta kwankwarfin gbona ngba so ko akuye ka zuma ajele o kafi digbarun kiyama na gadi sabina jawab man ga eje ganna da e shi a jele ga hashiru na ci da ba ku ya kakata ji a idibaro ki nan mana. Arma iftarau a zuga mana a ga ya hashiru Allah ta'ala fi zaman qaim alayhi salam aw kubailahu jama'atan min almu'minin a ga sokonan waye latuna min zamaniya alimamu madiyo ne ga abin na kin yaboro abin tulanan au ku bai lau ko kuma kafi zamani wuce na ga ke kidegi su kwa abin ku za an gijiye kan da wuce da su kwa kada na jama'a ta minal mumini jama'a jayo mini mumini jo su kwa kwa ya kan litakarra a ayyunuhun bi ru'yata ayyimatihim ebo ya gbaja da ba fa beyele na ali imamu agobi guba na na wa daulatin be mulki an yi daula na imamu guba na jaji kafawa na? wa jama'atan min al-kafirin wal mukhalifin lintikom ajilan fi dunya su kuma ke ku jama'an da ye kamin kafiri jo na je ce ala'imma lebana na je ce leba da ala'imma ya albaiti nan su kwa kwaton ci ya kan lilin tikawa mai basu ku da bujan azaba ajilan azaba yin di fi duniya yi jabon nan ala gagan kiyama re sai bayan shi ya jo ashiru na abin ji faruwa nan abin kuzaji ya na na. wakir be na sunna ta ci bunga mai yana qur'ani ga ina wana al-hashru kemni be na qur'ani ngala da to suratul hashru sura ne ugwa kiyama gaga da angi ko ka fa kiyama na e ba sunno ide kiyama ndo ci guba ngale ni ba ade gagban do cha gayi jabon na gaga da ku kai gabu pata su kwa hukunci baka ta bajin kiyama na na shi ya ji gada na ga kefe ga ya kaga kwai zuga mana zuta ma a zuga mana ta wa gada littafi yi ga alakawa iduna na almajalisi kana e ta kada da ne ga gutuci fasale mafari ne ga gafi ma ya ku bi wusuli ga aqaid na yabo sai ga gishi ne ga gunici man alladhi yustasna min tul makam. والمرور على الصراط في اعتقادهم ngba ziza na waka wuta digbaro lo faji ama amabo ano wuta ke dazan go bandara siranga anu a ce bandara siran to ano bi mana e ba ki den shi ayu ziza na digbaro lokwa ki ama ya uma pa bandara siran ce to ano mun ga jawabe je ganna dinan e ba shi ya zo wa ile ga alu madinati kum da na ji fiye ji ne ga kum bona kum wuce bi iran e ji wuce kun da ciyo da iran bu markazu daulati safawiya daula na bade ga safawiya nan kum nan gaye santa ya ngai ci wa gaye dukota nan ya daula safawiya e le ga zando daga da yin wuce wannan nga je fa kiyama wa dibaru lo pa kan ga gan ci ma kya ga kya ga na wa pandra siran pace to ani ita ta faftara azama nazu ala bi abdullah ta abu abdullah rahimahullah su kujin ya goyo annahu qal agugan an kum eti kum mucin na guda rambo nan aga abu abdullah al-imam sai ga ga eti yin shi ne ga kum nan agun gafayin nahum yuhasabuna fi hufarim e za ku mu ciji so ko aja bitike twaji tun na fi gushe kabaraje wani wa na fi hufarim amma na ki daga kaba min hufarim daga daga kabara gajo gushe kabara gajo aga na kilal janna aljanna lutaro egwa dan gani bi baro jilo pandon ne kiyamaya egwa da gani be pipa ce tunye kwandara siranya man atalik shari kwakwar gidan na alayi ga ya tibe yi nan man ga miyajiri zalika ya bo dalili gannan azba shi yi kushiya ta agbara samasima agbara samasira alakari fi tilkal madina ebo dalilin na mayashi ya ja ba aji akbara samasir al'akar samasirat al'akar aji zanaji age dilali ya fili jonan man wace kwanshi aji ge dilali ya fili jo fitil kalmadina da ya ji wuce ne ga kunmu nan daga na ade ga ga le da kunbo ta fi da yi kun nan eh ifo e kiyama be da bayin zawon ta kpapa kpakpa ndara sara n tetwa umar digbaro kiyama nwa fo. aljanna wa lo boro so a ce shi an don da fewa ga kan wuju da ko n bo wunde de idun fe da ba gan je za yi wuce ta man ga ga doro da na be nga man shi ne be gutu ciyon ma taqadu a ti fi adad abwab janna ki na mai shi ya ji ta kwankurufin ma bo gan ga ya adadin ya kwakwan aljanna na waliman ta kowane kwakwanci mazinwa yau? jawabu ya jagan na danan iftarau ala abil hassan arrida mai shi ya ji azuga mana azuga mana ta abil hassan arrida bi ma'ana imamu ya guta taca da iga alif musa da jafar arrida nan azuga mana ta annahu kala gungan in aljannati thamaniyata abwab aljanna ude kwa kokutota wawaidu min alikum min kwa kokutota uncho nini, nini alaje kum chiji eh wa hum khiyaru shi'atina agama iza tsace jama'a ajo min baini sairil bilad ala ta kum chiji kawai ta ciye zaji na jike pa ta fi jona mgbe aga gaga wayo laba ya na obeyi ki adadi ihe eji na fi iji ọnụ alaga sokwa buji ke kundu ahụ amma ko mu ci baagi aga kpakwe ya aljanna ni ketu a kena eh kpakwo kutu aba na ke kpata na nga yi zaji ne kere ji kpata ijo ba ne do kutu na nga yi agan alaga ya khamara allah ta'ala wilayatana fi tinatin so kwashi shaladan wilayatana idashiya idashiya yiji shi a jiga so kwashi shaladan idashiya ya a shi a ji fi tinatin daga ya ya kum cijo ta abu obi ga kwai zuga mana zuta ma shi da yaro lanuwar ne mujallad yara ta duk tabaci eh takada gibe ni ci باب الممدوح من البلدان والمضموم منها وغرائبها التعليق شريف بقرة جدنا زاد أحد تجار العقار زاد أحد تجار العقار من شيوخهم المعاصرين زيني مزانجي تشوي في اللجي mini ma ya shi yaji wani jifi zaman bonan wa bayanin da ce labiyu dai fi adadi abuwa janatis almaftuwa e ba da diya kwakwa aljanna na ake ya ko mu ci yi nan wale na yi kayan gbagba ni ci gun da mini ya biyar lanuwari biyar lanuwari wani waga ke beda biyar lanuwari be a bayanin faftara ala ala rida aga mana zuta rida bi ma'ana abul hasan rida na dai ga ga ali ibn musa ibn jafar rida na aga mana zuta rahimahullah so ku je da gani bi je gunyu annahu qala ga, wa sha umman maga ga mana zuta A rida ke yana wa ga sakwado jinna na kya gungun a gungun ga liljannati ta abuwab liljannati ta abuwab ga aljanna da ba ku ta fa salasatu min ali alikum guta beno min gutata no guta beno kom ci ba ya layo uce ugwa don gaga min gutata no yana ba ne yi yi doku fi jo tupa tana gutu ne kenan ga pamba ke ba beyo guta guta beno ye ye kom gbogi fatuba lahum aga rida gan aljanna ji tabbata ya sun matu ba kan ta aljanna ji tabbaya ko mu ci ka gole na ne wugwa addini ya shiya addini farisawa je wuja addini su kwa wuji musulunci ya nga malato abe gan ala daraja be yin yi na ko mu ga ala daraja yau wona tuma kai ba gona wona tuma dine ba gona aga mai yaji annaba kirki jo annabawa ci kone shi zo na sai ke annabi ibrahim na ke annabi ismail na be goro a kpatan ga annabi muhammadu eh eh iga ke daji betul maqdis be bana ya zuba na ba dan guru ko jina ade jina tre ba go na sai dai kun ye iran ga de pako mini ba ko guta ta aljanna bo o tele gaskiya ya tulani da wani man ga falimaza alintibaru ya shi a tal'arab kike kawo ya yi na gida tafi larba yau ci ga yaye ji shi shiyanci na kiye kawo yadda kem na iran ciji farisawa ciji na jinwa jini shi na yadda kem na waye gwana ya eh adriku abawa ba jannatikum salasa kabla an tuglaka fi wujuhikum ye larubaji e ji pankpankpan ye de ge da kpako guta na ga ke akum ci ye ira ci jina kafi abi atuwa ya ya ga to ye larubaji to a je ga dana ta wale manye manye lamila ibn e kompanye na ga lami na ga gaggan atanin jo to aljanna ci bwana abi ga yi gaggan kpako aljanna gutota yi na guta kpata za yi ko mu ci ga biwiyo gutu na ke na ga ga fayi za yi jana ke kpata na ga fayi ke bo nan ne gaba an zuwa ai jiki ta da daraja ga kuma ka mini jabo kila a la ka a la daraju ya wa na mai ugwa da na gaga e gwaya a imman na jike misali a rida na ji ganne da na a rida gaga na ebo kibo a rida wato da ba ji fari bai yin gali maka bai madina ba ebo ne ya ji anabi muhammadu yo sallallahu alaihi wasallam so kawai ga fari wa ji fari ji gani bai maka bai madina uji kum sama da ji ta ke zuga mana ya sai ga gniye shi ne bai gutu an ci ما الذي يحاسب الناس يوم القيامة في اعتقاد شيوخ الشيعة zai zana ji zawangi bincike ta jayin sabu foki ya mana foki ya maga da bi za a ji zawangi sabi wai bayan shi a je ta kwankurfin gbaji wani jawabai je ganna da a in mutum shi a ja ga wani gaggan foki ya mai wuce su kwa je sabi ya zaja a imamu gogu ba a ja eh? ga a a ji bincike tun ya zawangi zo so ko ga ya gaga inna inna inna ilaina iyabahum thumma inna alaina isabahum so ko ga ngamu bincike aje zawangi je bona zawangi je aje ba shi be tun soko amma shi aje ga ga bincike je soko fa kiyama a zanu bincike tu guru etu eh, ne da jiga lona to wangi uto de de na zana ji bincike to ana nga imamu go guba yo uji sokwa endo na ga yi ciwo kwata na agugwa soko aya imamu aji faftara ala faftarau ala bi abdullah eti wuce ga abu abdullah hussein rahimahullah su kuje man ga wahashawu hussein a kiya na waga ga sakwanin a ga sira bandara na pachetin siran na mizan suna ga da tugurube da da ya zawa gida ta ke na yi jike ba na yi to yi ganwo a ga imamu shiga hannu ja abu abdullah wa sabu shi a cina bincike tunan zane shi ya ji jama'a ji nan bincike tuce a ganwa jin wale kpata na da ya tu sokuyo a haketu a ga hannu ba zinwutu wani daul mawazin alkistal yau milkiyama a shiga sokogon yi sokoga latin wacicewa amma yi ga da dana gagan shi a ji gan mu a ji gan a gan wutsun a gan kwandara ya sirayi a gan wuto bincike tun a jin bata soko ji kube ya tuna ji ya tu soko bata ne wagaci littafi ana yi gari le. kashinale mujallade ya ne ce ya takada kwako ce tushi ne bai gute wale ga sakwanin na gan a cije da ba abu abdullahi na yi ba go sun mazadu fin nasib abe ka ba abuwa a kyara a tita ta ibo na fakalu ce hurru hurul amili manya ne ga alhurul amili na muke ga inna hisaba jami'il khalqi al qiyama ila al-a'immati alayhim salam bincike tu nya litapa taji to jinnu to da angiji pata ka kangi to nun si to bagi to zagi to za gbagba gbagba angiji to nun siji pata jami'u go jami'al khalqi bincike tuye yi fa kiyame mudan gwa imamu go guba abu go le na kai ga itile da ni rijal na ugan isabu shi atina amma na gba ni ke u be tirin dono ga bata litta wasu bincike tuwa da gwa imamu ajo amma zu ga manazu ta wagalu alfusul muhimma fi usul al'imma eh mujallad ya ya takada be shi ba be gutsu an wa wale ganne man ga wa kya ga manazube ala abul hasan al'awwal aga manazuta abul hasan ya mafari man ga ga welo be shi ga abul hasan guba eh abul hasan guta Imam imamu ali al-murtada abul hasan ga yau al'imamu ali ibn musa rida imamu hassan gawayo abu hassan gawayo al'imamu ali ibn muhammad ibn ali al-Hadi? an eh, abu hassan gawayo so mina abu hassan gutana jina a gama na zuta ya mafari zima ya abu hassan ya mafari ga isa na ali ya rahima wullah annan wukala gugan man gawa wa hashawo al'imamu ali al-murtada wa kya na wa gauna diga nan a gan ga ilena ya bu hazal halki eh, jiji e ba jiji ni alita kpata a jiji da tun a yi maji eh, na soko ga sun mai ina ilena ya ba hun a jaba alita ya da tun soko amma a na ga alita ya jiji da tun a yi bincike to ya halitta ji makwatan ta ce abu a ga ji bincike to hajo eh fama kana lahu min zambin fi ma bainahum wa bain Allah azza wa jalla hattamna ala Allah fi tarki eh endo ga yiyar endo ga ilefi tsakana halitta lo ba sokona <coughs> aguji pakata ti soko zai tati mu a guji kwakata ci soko fitar ki ga soko an wuce lugwa a kiwon wuce na lawa da na sokon lugwa fa a ja bana ila zalika su kuma ga ya daji ga ya shi ga ya daji ta so gato daga ne ayi maji ga ila ga ila milan lugwa da lugwa ne ba e kicha ji ci ga kuna na ba kai na ga ya cha to a ade ci da da wannan to alumai musulmi man ga at-talik bayani kokoro gidana ya shari na wa goya ya ganna gannanan qala ta'ala so ko tunan waya latune yi ga inna hisabu in hisabuhum illa ala rabbi law tashurun min suratu shu'ara so ko ga lalle bincike tun zawangi din mutatin en eh? mutatin wuto tabu ale ganna zeni mina na ba zo ga ga ganna ga bincike tun yin zawangi wuta ci tsocin wu bozu mai tsocin wu Allah lauta shuru na abda ke jama'a mi je ga ke ganna yana eh wakala ta'ala Allah ke ga ibe min sura al-ghashiyo inna ilayna iyabahum ebaje zawangi je a be an soko dan do ga sai jannalle na wajiba da su soko thumma inna alaina hisabahum lalle bincike tun zawan gizi man tati wuso ko mu ga ja bincike ta wa gbata iri gbata wani dede be twan yin suratul ghashiya aya yin shi be gutu ci lo yin shi be gutu an ci so itole ya ni dona kem na shi aji goyen don do kwa soko ta aya imamu aji na imamu aji ta aji soko eh e ba hakika wana zahiran wa batina na sai ga shi ni bai gutu abaci كيف يجوز الإنسان الصراط يوم القيامة في اعتقاد شيوخ الشيعة كيزا فقوان درا سيران باكي توفو كيامي ني باكي من نمي شيعة جيتو فانكرفين باجي man ga jawabu da iftara shi hukum man yaji man shi ya gaji a ga manazun ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal aga annabi gan ya ali ya wa imam ali idza kana yawmul qiyama ifo kiyama gadda akaudu ana akaudu ana wa nabi ga fedu wa anta wa sayyidina ali ma ga fedu wa jibril ala sirat to malaka jiro ma ga fedu ta ti bandara sirambo eh annabi ga tonwi to sayyidina ali to malaka jibril za ku ta ta ga fedu ta bandara sirambo fala yajuzu ala sirati illa man kanat ma'ahu bara'a bi wilayatika dan don da fakpan da rasiran ceto a sai za na gade gwawa shiyan eh da na gade gwawa shiyan nan bo bo na yabo ki bo bi wilayatika yi nan waye da ji ganin da yoyi ga wagayi iza ciwo wagayi da na ji alifa zuman bo na bugo wagayi iza ciwo na da wanci ga gagwa kawai ta fakpan da rasiran ceto e ganna wale kem nuji sakwana ya tilita ga ne ga litika da tinale e takada duwa ne babu filitika da fisira wanda ba go. sai ga giya shi ne bai guta ta ci mani lazi yudkhilu man yasha'u aljanna ziga laza na ga da janna bu wa man yasha'u ila an-nar fi tiqadihim zima de ka gbɔ na wala zana ka bu na wula da cɛ e e e da na na e yi na shi aje ta kpankoro fiye ba yi na manga ga jawabu je ga na dana ali ibn abi talib ali ibn abi talib e ba shi aje un ga de ka gbɔ na zana ka bu na gu da ali je na zana mu bu na un la da na na ita sun ga iftara hujjatu kulaini man wace kwa man gbakara ne ga alkulaini unzu ga manata sai na ali almurtada radiyallahu anhu su kuje da gan biya nahu qal ga sai na ali gan ga wa hashawu sai na ali ya kiya be ga sakwane ugawa agun ki agun ga agun gan ana qasimullahi bainal jannati wan nar nga gan bi su kuje tsakani na bi aljanna atubi ma'ana zani jalon nan to aljanna ya gaga gagabe su kuje to so ko ku kafa wa mi ku kafa mi mi ganna ji ku fi aljanna ma ganna ji ku fi nan la yadkhulu dakhilu illa ala hadd kasami zan don da ga dan aljanna ba sai ti ya kai na ga rabo mi nan to ne ku gwado na ga sai na liga ku rabo ci ko da wana eh e ganna da min usul kafiyo Mujalla da mujalladai mafari e eh, takada shi to babe gube wa wasala al'amru bi ulama'i shiya aidan lamarin na ka tashi ba a tato mai shiya ji lamarin na mutu ba eh, mai shiya ji a ci gaba bai lamarin na yi la'an aniftarau har a gama na zuwa ala ali a gama na zuta sayid na ali annabu kala gugan man gawa shawi imam ali gagan na a gan ga wallahi hun jikuti bi in ni ladayyanun nasu yawmal yawmad sai win sayyidina ali hun ga wo gbata zawangi be foye gagba wo gadede mi go wo gadede a a ga sayyidina ali gan hun ga wo gbata zawangi be fo gagba hun ga da na kwalo kuma ga da yana kwalo wa kasimun bainal jannati wan nar mu ga izana garabo ya sakanu bu bi sokwe bayan tsakanin aljanna bene na arabo gabe da ji gaya da ji la yadkhulu ad-dakhil illa ala ahadi kasami zan da ga da aljanna ba sai teni ni niminiya guba sai teni ni niminiya na ga wannan wa inil faruq akbar mu magaye al-faruq wace ko da ne ga tsakani ga manobe gaskiya nan shi basaru darajati ne mujalladin ba ce takada eh takada eh, eh kwako bi shi ce edinni eh, waftarwa ke zuga mana tabu abdullahi rahimahullah wa nahu qala guga idza kana yawmul qiyamah fa qiyama gadabi wuda minbarun aga minbari lacici yarawu jami'ul khalaiq <coughs> ba ta alitta bari wuce. fa sa’adu alayhi rajulun da bagin da cici gaguta min barucin ya kuma malakun an yamini malaika da gigwalo da bagin wucin wa malakun an shimali malaika da take da gigwa fimbo yunadi labi an yamini mutafe da malaika na cito gigwa lubo na tafe izajin gaya mashar alkhalaik ya yi a alittaji haza ali ibn abi talib ba gine le ta kaci bodana ali ibn abi talib ga da nan yudkhilul jannata man yasha da na ga bo na ga wala gada da aljanna bo wa yunadi alladhi an yasari malaika na dagwa gwafe sai na ali bana tafe gabe ga ya mashar al khalaiq ya yi jama'a kaye ali ta fata haza ali ibn abi talib da ne le ta da na da tashi gana za malaika guba nono nga ali ibn abi talib sahibun nar nga wuye nan ha man yasha zanaga bo na ga ala gadabo e ganna da mini basairu darajatu yamma ya ajo mujalladi ya baci ci takada bako be shi ce diguba gole da wani ko ato aljanna gogwa soko ayin na gogwa soko a ga sai na ganwe nan ganwe alijan nan ga na gabo na ganwa lagadan don domina abu ta bal kai yawon ka babuwa inna hilaka abuwa biljanna idha hurrikat ay wato hilak jamu ya halkatu e ke na waye gagaru kagishi nye kpakuzi ya alijanna na Iza hurrikat abika ga a ci sun sana yusmau laha tonin. ya wani hilak wuce ji eh eh kiro kagi wuce na ji fiye bakwai na wana ya wani wai gina tonin. wai gidi wai gan ta kone wai gaga ya ali ya ali so a tata kwakwa alijanna wa galla gwatu mafe tiga ya ali ya ali kuji ya lawan gari ya ali ya ali wai gan ke ugba dona ade na lugba so na shi won pata agogwa so kwa aya imam ali aya sai na ali aya aya zuriuji faftaro ita e ta ta gama nan zo ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta ci soko sallallahu alaihi wasallam anahu qal aga annabi gan man ga wahashawo babu ya ganna sai biya cin imam anas sallallahu alaihi wasallam ga ganna a ga annabi ga inna halkata babil janna ina yake rukagi da kwakwunya aljanna wana mi ya kutatin hamra ina latsu nan ga ya kutatu na izuruna ala safa'ihi zab ta tita ku fara fara yin zinariya jo fa in dakkatil halkatu ala safiha kamin dondona dona rukagiye kpakuyan alijanna n je safiha tako para yin eh, zinariya na tannatuwa wani wetina wakalatun a sai kaga ya ali e na da mini lu shara'i eh, ya shi ajo mujallada ya mafari ya eh, takada gwasa da guni na da bai zo baye ga shi ne bai guta te dana na ya gagan lalle alkhairi patan na sokola tsamini wuna cin wa patan na sokola tsamini ganwu bawon ji ganwu wuna shi ya ji gobe sokwe aya imamu aji aya imamu aliji aya imamu ji sai ga giwaro nga ye gajiye shi ni be gutu ani ciyo ma wa tikadu shiyukhi shi'a Ki kiye na ikpankuruta nyama ya shiya jina kya ta kwankuru fiye gbaji bo fi man ya da kulul jannata min halkin layi ta'ala e bayan lamari zane ja ga da alijanna mina halitta su kuna latuna bo man ga jawabu ya ganna da nan iftara shiyukuhum man ya shiya ji a zuga ala rasulillah ta ce su kusla alisalama na wukala ali a ga annabi ga bisu na ali ga ya ali ya wa ali ala ubashiruk ba min yawo labarin ya gbafa kala ga sai na ali gabbala ya rasulullah a gan gabbala ya rasulullah eh ya wuce so koya mi labarin ya gbafa kala a ga nabi gan haza habibi jibril masayi mi dana mala'ika jibrilu yukhbiruni anillahi azza wa jalla wọn ya mi labari daga ba su kai tuna wucewa na gota nan eh, jalla jalalu e eh, tuna wucewa na gota nan ya gami gaga annahu kad utiya muhibbika annahu kad ata muhibbika wa shi'ataka sab'a khisal Eh, a ga annabi gan mala'ika jibrilu masa yin yawon labari ga sauka ga wuntara ya zane jigewa wa na alina wa shi a taka wuntara ya jama'a wa na aliji saba a khisal wuntara ya gani bai baji guta bai wa dukholil janna kuma ke tara ya gaga ga da aljanna kabla sairin nas kafi za an gina ke kwatan yin janalu aljanna na min al'umami eh, zane je wawaye bi jama'a waje gaga na alijanna kafi aluma ji kwata lo alijanna aman are ya shini zane je wawaye to jama'a waje na gaga na shini bezo e ya gugu ya daguta ta bezo kafi zando cine jijji shi ya waje na da da alijanna lona ta sai ga da sauki da wannan ito dai wa sai na ali a sato ito iga lo da layi na da wani a iga lo littafi na shi a jikai iga alamali lissudukuna ya liganne e takada kpoba begwe gibe nilu e takada kpoba ce tugwe gibe gube sun mara'au kan ci shi a jike bele gaga an sasiru bi jannatihim liwadihim abere ga ah, a aljannan a aya ce da ran do so de wa ga le aba a yastasiru aga ga ke bagi bi jannati bi aljanna an yi abaji aliugancho liwadin abaji gan do aliu da ayin biya so kya zilifi o kawo dai shi aya kawo ga de boya sai na like mun ya shi ya gbana yi ma de boya sai na lina ele ga yi wagwabo e cuncun faftarau a sai zuga mana riwaya wuro ta kula ga riwaya wance gagan kulikatil jannatu lahum ajalita aljannaji lahum eh ya imamu ya shiyaji waliman walahum bi zane jiga la masoyina wannaru liman adahum enaman ajalitu ya zane ga gaba gani be imamu ya shiya jinan magato wagalar sharwar akbaru fi fadailar ahimatul atahar ɗaya mujallar da ya tace ya takada kutu a yi wale ganna ya daba gan atalik shari kwakwara gidanan manye ga yogan lakadisha bahul yahuda wa nasara lalle shiya ji abe wudi da mishan ji da wani rai haifu kalu ebo na yahudi be mi shanji gaggaga wa kalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara so ko yayi labari ya tabu gashiya ga yahudi be mi shanji ga zendon do alu aljanna sai zanga yahudi na a ciga yahudi ji gan aw nasara mi shanji maga zendon do alu aljanna sai zanga yi mi nan so ko ga tilka mani yun wuce yi guri na jifiyan gbabo na na wa na gai ga dauna ka samu jiya na musu kwa ji na dauna kul a na ji gabi ayi hatu burhanaku daga ne ya yi wudi ji ga sai ya wudi alo alijanna ya misha ma ga sai ya misha ga alo alijanna na e biya mi bi wu jaye ji in kuntum sadikin ya bi ke ga fi da gaskiya ji na ya ce suratul bakara le ayan shi ci ce tugo beni so na ga ila da ya gajiyar rutu bi ma'ana ga gaje shi ni da guwe matuka da shi yau shiya fil imani bil qada'i wal qadar in ba iye na mai shiya ji ta kwankoro fi ba zo e ba imani ji gani be kaddare da hukunci na su da ba wuji gun ga fiye na ki imani ya shiya ji e ba imani ji be kaddara yau ki akida man ga jawabi ji ganda da nan kala shekuhum al-mufid manya ne ga almufidu nan uga yayi eh uga as-sahih ina nan an ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga bayan zamiya ali sallallahu alaihi wasallam wannan ga ga anna fa'al al-ibad itna wuji ga na ghairu makhluqatin lillahi ta'ala uji sokoja alitai tuci ja wale kafi le gboro na e ganna ba na gungbobe na su kai ga idan min qur'ani ga wallahu khalaqakum wa ma ta'malun su ko ga ga jali tayyo to e tunai lona amma ga ba ni da na ga ade wa ade ade riwaya ji ade bayani ji da bazana a nisa alisalam na je ga e tuna wuji ji ga na wuji su ko jali tayyo tun ci ja in ba antum alamu amillah

ali ibn muhammad ibn ali ibn musa al-Rida eh, a ga Allah riwaya bai da daga ba arrida na yi ga waka min don daga abu al'asun arrida ce ga imamu ya tutaci Nga shi a jila ga imamu ya tutaci ayo eh salawatullahi alaihim ana wusila a gaji rida kan ana ba da ya ce tuna wujiji galo nan fakila lahu a ce juga ga hali ya makhlukatun lillah ta'ala in bai tuna wuji galo na alita so ko ga tun ci yo qala alayhi salam agab al-asna rida ya jinga law kana khaliqan laha wai ga so ko galo tun ngai wai ga so ko ga alita yin tuna wuji jilo na ai lama tabarra minha so ko ade ba wagwa shi ti tun so ko ajiwo bi adona wale na ye ga hankali eh ba na ma ga la na sibe na ngo ya ga ga hankali de ude ba na wa ga da ba ga wana e bana mu ce ga ko kala subhanahu inga so ko tunali saka saka ina ga ga anna allah bari'u min al mushrikeen wa rasulu. mun so ko agwa agwawa shinya da ni je ya fa so ko ci na. ta so na na gawa aji wujo ga da kewaye gaga ya tuna wujije luwana ti ga alita so kwa yo so kwa de ba wagwa shi zane je lotu jibe na so wa de ba wagwa shi to to mushriki jo biya wala mi yurid al bara min khalqi zawati agun ngan ngan ba ga so ko pa gan wagwa wa shi ya zati mushriki jibwa a wa inna ma tabara min shirkihim ene so ko gwa shi bo na ugaye na-alafa su ko baci na waka ba ihim da sokwa ci sakwajin ga su ko gwagwa sha abu so bago e, su ko gagwawa shi etu ci sakwajin wa ya na wa ga sokwa ci sakwawun sokwa a lita sakwa a yona wani ko e ganna lula daga tasiwu itikadati al alimamiya. e takada shibabe gube da shibabe gutunici e, iga cule gbani eganne emi gobe nan si ni karara ana malawu emi gbona so ko gan uga jali taye o to etune na maso ko be ga annan labari min al mushrikin wa rasuluhu be tucin wi agwa washi zo na eh nga erubu ya soko mi diga soko wa gwashi mushriki etu shirika na lona nga soko gwa shi ubo na yuga banza so ebogo sokwa gaga ye sokwa mija ebo na sokwa gana ya chana eno sokwa gaga gana nga idede nga makini giba ine musulmi ya takpa nkoro sokwa gwa washi kijo mushirikijo yi gaskiyo etuna mai wujin do ga lona sokwa ga jalita etun wucho kem na nga jalita za wucho so na wa samarra adamu tasrih min shuyukh shi'a bi taqadihim bi madhhab mutazila fil iman bil qada'i wal qadar man ga reshe la tu gbangba reshe bayani yake daga mai shi ya yoye te na ta kwankurfin gbabo na eh nga yana fe da ga fe lo egoro bi ayin na ke lalle mazabe mutazila ne bai bi egi ba nishiya jide be mutazila je ba imani jibe kaddara yau amma ta ga wuce ila an sarraha shekhu alhuru al'amili a fe su a fe su sai lokaci na manya ne ga alhuru al'amili na ubelu tiya gbangbana fakal alhuru al'amili ce gayi da mini littafi ubo alfusulu muhimma fi wusulul a'imma babu nu eh, mujallada ya mafari ya takada kwako cetu ara ta begutu abe babu ya shi ba begutu abe ci ba nuga annan Allah subhanahu khaliku kulli shay'in illa af'alul ibad eh ngai eh, alhurul amili ngai zama fari na laki da sokwanatu etigai imani jibe kaddare nan kasa shi a jife su sole adamu tasiri wudan da yayi yau aha wakal wa ga ga akul miye gayaye mazhabul imamiyya wal mu'tazila e koza da bayan shi ya imamiyya ji biye mu'tazila ji ni ni uyo nga mai gan anna fa'ala al ibad etuna wuji ga lo patana sadiratun anhum in fefebe daga ba a to wawon khaliku na laha a tso na zilotu na agajin halitta ya tuwucin eh a tso na lotu wuce na a tso gajin halitta tuwucin man ga a talik shari kwakwaro gida na ya gannan rawa alkuleni manya alkuleni larwa abin an abi jafar da ba abu jafaro gabata makandun da ya je sautu gaga zane shi ya je gaga abu jafar nan nga imamu aho <clears throat> nga imamu nye gutucho bi ma'ana muhammad bin ali bin hussein al-bakir wa bi abdullah <clears throat> ake lari waya bai bai da ba abu abdullah yau kemna kulai kule ne gwarwaya wuce bai da ba abu abdullah ya ci gama na wannan Eh, abu abdullahi banu hazi imamu ya tsanci al'imamu jafar ibn muhammad ibn ali as-sadiq so ne uwa da wani gada gaba albakir wa bai sadiq ga la ruwaya a gan kule ni la ruwaya nan gaza guba ba imamu na jigan inna allah arhamu bi khalqi so ko ya lituji ya guna su ko diyalitu ina wace na min an yujbira halkawu ala zunub wace na Soko su kwa diyalitu itille ta ci zunubi jona na masu mai azibu malayya zuma na wuga ji tille ta ci zunubi wani wuce bu ga gan wuga ji azaba ya ci zunubi wuce na wuce tille ta na wallahu a azumin an yuri da imran an yuri da amran fala yakun ebona su kwa cena na wawa ga yadda culu ji faruwa ya wuce ta ji faruwa na kal nke la bayani bebe wani gangan zai ga gada nan nga yi kule ne nga fasila ake giza guba ba na gabe bi ma'ana jin abu jafar eh, albakir gabe abu abdullahi a sadiku a ga alayhi masalam aminci sakulu ji tabbatu ya hal bainal jabri wal qadr manzilatun thalitha in ba tsakanin jabariyo akida ya gaga yin do ya zaga jina su kwaji mutu da cijiji za an gide wuje wuri ya yi titacin wa wal kadar da akida ya kadari ne je gaga kwata-kwata kadara da buwanan in ba tsakaniya akida guba na naji extreme jina a da tattarrufi na ngba manzila salisa dabo giba ya Tachi dabo kala a imamu guba baba na'am manzila Tachi dabo mana na yi jabriya ma yi kadariya na aw sau mimma bayna samai wal ard manzila Tachi wuce ma wuje pega na da takani sama bikin yana ngba bo soko wani shi tukwa ganna na ki bayanin na lawuwo bezo de usul kasi bebe bayanin ne mujalla da ya mafari E, takara shi tuce tu gobe gube bayanin ne lauda wani gaggan akida ne waga yayi kago be bayani abu jafar be abu abdullahi nan ga gaggan akida da ciwo na da jabariya ba mu da kadariya ba nan eh manzila da ciwo kai e ba akida ahlus sunna wal jamaa yayi daji gaggan kadara dabo yi yima kyaye daji gaga wato hurriya dabo ibana gubabu na siyan qur'ani da sunna be biwi so yaye daji ga guba guba ba dabo a majalisa da waje gwayana manga kasmatu bari bayani da na zuci kuzuma ya shi ya gina kala abu abdullah rahimahullah abu abdullahi bi ma'ana sadiku da wani ake la bayani be daga bubobe ko da sadiku ko kuma shahid al-imam hussein ala bayani be daga bubobe rahimahullah su kuje goyo a ga ya wai hadhihi al-qadariyya eh wato wa tingwa tupa abu abdullahi tingwa tupa ya qadariyya ji kungiya qadariyya ji na je jin nafiyu ya kadara da bu kwata-kwata endo gaji na wato tayo ajiye na sokwai da bawu ina ma ya karauna hadhihi al-aya ha illa imra'atahu na hamin al a aga abu abdullahi gan e gba aya na na ce tiya eta na biluto na ganwun ya jama'a na biluto yi gagwa bi ma'ana waza na jiji ma ni ga na bilutu na gagwa illa mur'atahu sai mi kawai ga wuso ko gagwa yo kimalo kaddarnaha kadara isu kwa shi zayu ya dabo ga ga femin al-ghabirina ta ci zani ja ke eh fimini azaba wana bi ma'ana wa so ko gan wa kaddara wa dabu gagan imi anabilu eh, imi anabilu to agangwa nga haife da minista ci zane ji a ji ma da na ya da cuta da ci da zaban gona in ba waga kaddara da gwaya gu da bwa kewa ji ji kaddar na min da gabiri ne na. eh abu ga ga wai haun man kaddara ha illa Allah tabaaraka wa ta'ala Allah wa gani da yi da ya gaji ne zai ga kadara da bwana zidda zidda lamarin na bayin imratu luto ta fe da mini zane da ji halaka na bu mutafir min al-gabilin da zane ja kifi azaba su kona ndi zan da ta illa Allah Allah guju gaddan bawo tabaraka ya tuna duka albarka ta Allah mun waye latuna wa gadda tafsir la ayash tafsir la ayashi mujalla da ya baci ce ya takada shi bai gutsu an ci wa ganna labe e ganna magai gaskiya ya lamariyo magato kwale ga ganna bani wa gungube na ju kai la yi ne na maruti sai sai shiya dita ta ji gawa sai lejiya sai gungobe doji muje misali adde na wale fi shiya jo wa le tuduya man ga atalik bayani kwakwar gidan nan ga goshari yayin nan shi nan hadhihi riwaya riwayan nan na ga gobe da babu abdullahi wannan تعبر عن مذاب الأئمة في إثبات القدر wuge la bayani wiyo wuge gaga yayiyo etie ne mazabin imamu yeshi yeshi jina e bata bata la da kadara wato bi ma'ana hadisi ya abu abdullahi na bane lawi gaga imamu gogu ben shi aji kwata na jiya ga nabi sallallahu alaihi wasallam na e na tati ubo na da wani da ji da kadare akuya na ga gaskiya lamarin wa katushiru ila ma alayhi kudama shi'a min al riwaya na mai ke lawi da wani gaga a ta ji jiga a yi shi ya yi mafari na ina ta tubo na gada wani bata batala da kadara amma fa wa kada a'ar da ana hazi riwayati shi'atul mutaakhirun mai shiya ne jibe be zuma goye na ce ta iri riwaya wangin naji amma ce kpata ta bila dalil aje dalilin don da a risai son zuciya siwa taklid ahli litizar adewa ga sai na mutazila ji ta ci unga mala ta nafi ya kadara jin wa akhmadu nazar aya ke amma da zalika ke ndo ga gungo gani da yana mutazila ji ta ci bane? min riwayatin kasira inda un riwaya dan gurkon da jifi babu ya je ba ta kadara na aya ke ga Allah ya bal kai alugangan yo inda shiyu khashiya mai shi gaji zadu fi taklid ahli litizal hatta kalu agwa ato a fe bemina ya saya ya mutazila bi har da masa yana ga da min usuli dini mu shi'i mudaminiya wato asaliya dini ya shiya yo mudaminiya takun chaba eh takuna mudamini foundation na tushiya ta tubona al-adlu eh ki adalci ya soko bana ile gaga waga ya daji gan kaddara dabo eh su kuma ke ji zo an gida azaba ya fi na wani jina a gan na hadalin ci da da wani so mutazila kem na mutazila je gana sawa bi sama bi sawa en dun da kyara wa ma na hadhihi al kalima ene be adlun ne na kalima adlun ne na inkar kadar layi ta'ala e me gani bai kadara su koyo ne ile gaga kadara su koyo gaga haji tabbata a ta gaga da na loti da na gula da azaba ai gaga zalunci yo alali wuji zalunci ta kwata su koyo ina magaba su kono wajibi ta wuyo so ga wuya wati je na ba wani be yawayi da yawayi akwai kita Allah ga wa zalunci jin kala shaykhum hashim ma'ruf manya ne ga hashim na ma'ruf muga ga amali imamiyya a jama'in shi imamiyya ji fal adlu wala imanu ji da adalinci e ti fassara bujina ya layu na kasanga musulmin don doga ya daji ga to adalinci wuyo amma ba fasara bodina ya la adalinci ba bulo ba sokona iri ya dana wazi da adalinci wuci na mi arkani dini indan agun da ikpoya e addini ya shiyawa babu bal kayya wa min usulil islam agun da min ya foundation ya bi ma'ana takuca ba takuna a ci tuba musulunci ta nan eh na ne yu gama na a gama gawon wakati littafi ne ga shi'a tu bainal ashaira wal mu'tazila ne al khulasa na tsaji kokore gina ce ya takadule kpako ce tushi ba na manya ne ga ashin maruf na kana wale bayanin ne waga ke lolita ta ne ga akidatul mu'minina eh eh kada shi ba bi gutaci na manya ne ga abdul amir failani na kana kailani na kana wale bayanin ne man ka kasumatul kawatin eh ina eh, zuci kwana dana a tubi ma'ana na nake yi ginye na zuci kwana kasumatul kawatin tace na je azu ci zuman shi ya jina na na ke yi eh na na yi lege lege ja an ba da shiyukhim bayani bedek ba manyan shi ya jo alqawl fil qadr bi qawli Ali sunna a ga yanzu gaga ya ci kaddaro kem na ahli sunna je gana ta in ba kem na ahli sunna je gana kashi kem na mutazila je gana guba da wanda filita fi abu yan na suna maga kyali suna je gana wa galo littafi ana gai ga akayi limami a lisni a shari'a ya zanjani na wali gane Mujalla da ya tacho ya takada shi ci ce tuwa duwa ni bai gutu da ya takada shi ci ce tuwa duwa ni bai gutu a yanci eh ba nu ga akida tu shiya tu limami a lisni a shari'a fi kaza wal kadar a ci ga littafi shi ne ga ga akayi Limamiya fi saubi il jadid wakati littafin wucile e takada ara be gutu lo ara be gutu a yi wale bayanin ne e ba awwal awwali ubu alilayiyat akida tuna fil qada'i wal qadar bana wai bayani aqida shi ya je ba kadar wannan ta manga sai gage goro e gagin na magayin ya rutube ni ciyan ما الذي اخترع القول بالأوصياء وكم عدد الأوصياء ومن هو آخرهم في اعتقاد شيوخ الشيعة ذيتشا ege wasi yau ga na diga jajeli ɗan zanen ganwa jikinikini giba mu boye ti alifo caji mulki a al'ummai musulmi jinan wuyi sayid na alina ege wasi ya wuce ga wasi wuce zai tsuyi zi zai zi ji iktirawu zi eh, tsaki da wuce wanci dayan wuki ma adadin zane jagi ya wuce na bi ma'ana zane jane billi ga zuman buwa ga sai je zace musulmi da wani da wuce a yau yi zakari shawo e ba kem na shi a je tukwan kurfi na man ga jawabin ganda na nan awwalu man iqtarahu abdullah ibn saba al-yahudi kama takaddam farko da na su yana gai abdullah ibn saba al-yahudi ke wani bayani shi zana ibona e qala ibn babawai al-kummi fi dhikri la qaidi shi'ati ibn babawai al-kummi gabanin fa la yatu da akina shi shi ajina jama'a ajina ga ya take dole bi anna likulli nabiyyin wasiyan aw taqan qur'an nabiyyin don da wasiyu dana ulagi kini ga zuman bon ga ge gi ba bona na awsa ile ga amri llahi ta'ala na ma wa wasiya ju ti lamar ye gwala su adine so ko na latuna wana wa zakara bi anna adad al awsiya mutila bayani bai ga wallahi tun dan bayani ke lalle adadi zani da ayi wasi zuman sallallahu na yi ato alfin wa arba'atin eh, wa arba'atun wa na alfin wasi wasiyin bi ma'ana eza kputu kputu eda shitun cetu cetu e kputu kputu eda eshibe guni ika ci wule ba ni ta lali safi ba dozi ya ga wani za shi tsayin ato kputu kputu eda shi tsayin be guni a ga ji wasu izuma e eh, a nutula alisar lambo in ba ba su ko shi ayo a ta ega na ke kube wasiya ausiya wannan wale bayanai da mini aliti kada su libni babu wayo e ta kada rutube gubaci so al'umma musulmi ji ila hankali da mini subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh